fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya muna yi muku barka da wannan lokaci insha Allahu cikin ikon Allah da yarda shi sai gashi a yau ma muna ɗauke da wani sabon sirri wanda muka zo muku da shi domin 'yan uwa su yi shi a ji daɗin shi kuma a amfana da hakan to insha Allahu wannan sirri wannan muke dauki da shi ba komai ba ne illa tsari na ɗan adam amma ɓangaren da ya shafi mayu ko kuma maye in dai ya kasance akwai maye ko kuna fama da mayu akwai wanda yake da maye a jikin shi yana takura mishi ko kuma maiya tana takura miki to a kan shi muke magana shi sa muka ce ya kamata mu baku wannan sirri domin yan uwa a yi shi a yi amfani da shi domin yana da muhimmanci kwarai da gaske duba da yanayin da muke ciki yanzu haka duk sai dai ka ji mutum ana cewa wannan aljani ya kama shi wannan mayu sun kama shi wannan an mishi sihiri wannan an sa mishi hannu duk dai ga nan asiri duk ga nan kala-kala to da yake duk irin wayannan abubuwan masha Allahu mun kawo irin wannan sirrukan wanda ya shafi idan mutum kamar an mishi asiri ga yadda zai karya shi idan kuma ya kasance akwai aljini akan mutum to ga yadda zai yi domin ya kori wannan aljanin ya kona shi to insha Allahu sai gashi shi ma wannan sirri da yake mun taba kawo suruka na korar mayu to wannan gaskiya shi mana da karfin gaske amma yanayin yadda za mu faɗe shi kasan san shi magani yanda yake wani zai raina shi kuma shi ne mai yaɗa to shi sa muka ga ya kamata mu kawo muku shi domin yana da amfani sosai yan uwa da su san shi kuma su yi amfani da shi wannan sirri kamar yadda muka faɗa muku sirri ne na mayu in dai akwai wanda ya kasance akwai maye a shi to da Allah dan annabi a tashi a yi wannan sirri za a ji daɗin shi kwarai da gaske za a ƙona maye za a kore shi a kore shi daga kan mutum maye zai ji cewa ba zai ko da a hanya ya ganka kafi karfin shi ne to shi sa muka ga ya kamata mu kawo muku wannan sirri domin yan uwa ku yi amfani da shi to insha Allahu a takaice dai gashi yana muka muku bayani akan shi sirrin da muke tafa da shi kenan abin na gaba kuma shine idan ya kasance zuwan ka gidan nan shine na farko na asuraro tbng muna yi maka barka da zuwa wannan gida da ka daure ka danna mana wannan alama ta ja da subscribe ka danna ƙararwa all kenan daga zaran mun ɗora sabon sirri zaka gan shi a wayanka ka tura yan uwa al'umma domin su amfana wanda ya kasance tsoho ne a cikin gidan nan to muna yi maka barka da wannan lokaci insha Allahu to yanzu shi sirrin yadda mutum zai yi shi a kowane rana a kowane irin yanayi za ka iya fara shi wannan aiki kenan yana da sauƙi ƙwarai da gaske amma idan an faɗa maka shi za ka iya raina shi to raina magani shine yake yake kamar sa mutum ba zai iya samun maganin shi ba duk maganin da ka an baka karkar yana shi to abin da ake so mutum ya samo don korar maye a jikin wanda ya kasance yana jikin shi wanda yake wahalar da shi a kore shi a ji ba zai kara dawowa jikin shi ba to a samo abubuwan da za mu faɗa su ne kamar haka na ɗaya abin da za a samo a haɗa ana so a samo ƙashi Ƙananan ƙasusuwa irin gutsatsaru haka a mahauta za a je inda ake sai da nama to akwai wasu 'yan ƙasusuwa wasu 'yan ƙananu ƙashi dai haka 'yan ƙananu to ka je mahauta inda ake yanka nama ake sai da nama in ka ji za ka ga ƙasusuwa to wannan ƙasusuwan su ake so ka je ka samu 'yan ƙananu 'yan ƙananu dai haka ake so ka samo su irin 'yan gutsu-gutsun na ake so ka samo idan ka samo su ka zo da su gida to abu na biyu abin da ake so ka samo shine ana so ka samo bawon gyada gyada wannan granot wacce ake cinta gyada wacce wasu suna kiranta da um, gashi nan dai wasu suna kiranta da gyada wasu suna wasu gashi nan dai namanta yadda wasu suke kiranta amma dai an fi saninta da gyada kun san dai gyada to ita nake nufi ita za a samu amma bawanta bawanta ake so a samu idan aka samu bawanta to shi ma sai a zo da shi gida bayan wannan kuma abin da ake so a samu shine ana so a samu kashin kura kashin kura wani zai iya cewa a ina zai samu kashin kura in kuna da irin gidan haiwanat din nan misali irin gidan um, kamar gidan zoo dai haka inda za ka je ma'ana ka ga irin dabbobi kala-kala a ciki a nan ne za ka ga su su zaki su menene su damusa duk gasu su tsibiri to wannan gidan nake magana a kan shi in ka je nan na san dai bai yiwa a ce baka san irin gurin nan ba to in ka je cikin sauki da ka je ka tuntuɓi mutanen gurin to nan za a iya sama maka kashin wannan kura kenan idan ka samo kashin kuran nan cikin sauki ba sai ka je kana ta nema ba abu mai sauki da ka je ka hau mota ka je gurin nan to kana shiga za ka tuntuɓa mutanen gurin sai a yanda za a yi ɗiba maka a ɗauka maka a baka in dai ka samu kashin kuran nan to sai ka zo da shi gida idan ka zo da shi gida to shi kenan kana zuwa da shi gida sai wato ainihin ka haɗe wannan ƙasusuwan nan guda a ƙasusuwan nan dukansu sai kuma wannan ɓawon gyaɗan nan sai kuma kashin koren nan sai ka haɗe su ka dake su sosai idan dakewa dai haka dai amma irin dakawan da za ka yi musu yanda ana so wato ainihin a yi turare da su ana so a yi turare da su turare ake so a yi da su turare ake so a yi da su idan ka wannan ka dake su to ana so a dinga yin turare da su amma wannan dakewan da kai abin da za ka karanta idan ka ɗebe daga cikin turmin nan sai ka zuba a cikin wani ɗan guri sai ka fara wato ainihin karanta wannan aya kamar yadda muka dora muku hotonta ita ce gata nan kamar haka Waƙadimna qadimna ila bin Amalin min amalin haba a mansura gashi nan Waƙadimna. ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura haka za a yi shi har sai ka gama kamar yadda muka yadda dai muka dora mu ita to haka mutum zai karanta za ka karanta ta ne kafa arba'in da ɗaya kana tofawa a kan wannan abubuwan nan da ka dake idan ka kanta ta kafa 41 sai ka tofa ta akan wannan um, abubuwan da ka rage guda uku nan sai ka tofa a kansu duk idan ka karanta sai ka dinga tofa to idan ka tofa to ana so ka dinga dan ɗiban kaɗan a kullum kana yin hayaki da shi ka dinga dan ɗiban kaɗan kana yin hayaki da shi a kullum to wannan kenan duk abin kai hatta aljani hatta aljani shi ma zai shafe shi wannan abin zai shafe shi wannan abu sirrin shi sa muka ce da karfi kwarai da gaske ya kamata yan uwa su yi amfani da shi za ka yi sati ɗaya kana yin wannan hayakin a jikinka to insha Allah za a nemi wannan mayan kuma ka fi karfin maye in dai kai wannan abu zai fita a jikinka kuma geganka zai ji tsoron shiga jikinka zai ji tsoron ma kusantowa gare ka insha Allah wannan kenan yan uwa sai a daure a tura yan uwa domin su yi amfana da wannan sirrin kenan anan za mu tsaya da wannan sirri sai kuma ku jira mu a kuma wani sirri da za mu kawo muku nan gaba wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu mun gode sosai sai an